me yasa ki da eh kin san wanda ke kalla haka tambah lah ni apa dia isikan ok ni eh Cakap ungu <laughs> ዜና ታጾሙ ነው ጀረባ mai faɗi